gwamnatin tarayyar najeriya ta bullo da wani sabon shiri na samar wa 'yan gudun hijira abinci ta hanyar jirgi mai sokar angulu sakamakon matsalar taɓarɓarewar tsaro da suka ce ana fama da shi a wasu yankuna musamman ma a wasu garuruwa yake jihar borno a shirar arewa maso gabacin ƙasar gwamnatin tarayyar ta dai kaddamar da wannan shirin ne a garin maiduguri a filin soka da tashi na jiragen sama inda ma aka yi gwajin yadda za a dinga sokar da abinci a sansanonin 'yan gudun hijira a wuraren da ke fama da matsalar tsaro an dai kaddamar da shirin ne a gaban ministan ma'aikatan agaji da jin kai na ƙasar hajiya sadiya umar Umar Faro inda aka sauke wasu daurin abinci daga jirgi mai saukan angulun ta sama ta hanyar kumbu da ake kira farashu da kuma aka ce hakan za a dinga aiwatarwa a irin wuraren da ke da fama da matsalar tsaro saboda samar ma 'yan gudun hijiran da ke irin waɗannan yankuna kayayyakin abinci. So mun zo mu duba mu zauna mu binciki wuraren da aka ce ba iya zuwa ta hanyar mota ko kuma saboda wa'yansu dalilai mu ga ta hanyar da za a bi abun nan cooperation din uh, Nigerian military especially Nigerian Air Force mu ga cewa to in ba za a iya bi ta hanya ba akwai wata hanyar da za a iya bi ta sama kenan a zuba ma mutane na abinci a sauka musu da abinci wani tabbaci za ku baiwa mutanen cewa wannan abincin da ake kokarin kaiwa mutane ta sama ba zai shiga hannun miyagu wanda ba su aka yi da su za mu iyakacin kokarin mu a ga cewa hakan ba ta faru ba shi yasa dole sai an tsaya an bincike an duba an ga wuraren wuraren na inda mutane ne suke masu bukata ko kuma wuraren wuraren 'yan ta'adda ne. Kwamandan jami'in sojan Mr. Precious Amadi ya ma manema labarai ƙarin haske game da yadda za su gudanar da aikin nasu kamar haka. Ya ce sojojin saman Najeriya suna da karfin samar da abinci ta sama ga mabukata ta hanyar jirgi mai saukan angulu saboda a kaucewa batun yunwa ko kuma rashin samun abinci. Sojojin saman za su iya kuma za mu yi idan akwai bukatan yin hakan a cewar kwamandan Precious Amade. Shi ko mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur ya bayyana ministan ne irin asaran da gwamnatin jihar ta sakamakon wannan hare-hare na 'yan kungiyar boko haram ɗin. We've lost almost 30% of our total housing stocks ya ce kamar yadda duka kuka sani jihar borno ko shiyar arewa maso gabacin najeriya sun fi kowa ɗanɗana wannan akuba sakamakon wannan matsalar tsaron musamman ma jihar borno ta fi kowace ɗanɗana wannan akubar mun rasa kusan kashi talatin na gidajen mu mun rasa azuzuwa fiye da dubu biyar kama daga makarantun firamare sakandare da ma makarantar gaba da sakandare mun kuma rasa ɗakunan shan magani fiye da ɗari biyu da ashirin mun rasa abubuwa da dama a jihar borno amma yanzu mun soma gigina waɗansu daga cikinsu don haka za mu yi ya ƙoƙarin mu ga mun haɗa gwiwa da ku don taimakawa mu, muna goyon bayan ma'aikatan ku kwarai da gaske kuma muna samun tallafi daga wajen hukumar bunƙasa shi a arewa maso gabacin najeriya wato nedc da kuma hukumar samar da agajin gaggawa na nema dukkaninsu muna aiki tare a cewar mataimakin gwamnan jihar borno alhaji umar usman kadafur haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya